الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mabata da tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci da tabbata ya nabi sallallahu alaihi wasallam minan na ifo guta ifo guta ko in Ramadan 1436 na ajin daidai bai safo shi ya miladiya ne mafari juriya daga littafiyan ijabatu shekhi Limam, an arba'i na su'alan fisiya ne katin zugutu? katin zuguto a baci a su'alul hadi wasalasun igagiyar e gbogbo ni masu hatu hazil a su italiya ki jutan hadi ki manya ga yace ta hadi sun jebi da na bu hadisi na gan ramadan awwalu rahma ita e ramadan cabu ya rama wa wasu wasatu magafira ta ci mai gafara wa akhiruhu iskun minan nar karshu mai sisa daga yana ya su mutafihu ya yaje lafiya hadisiyan nau musa'imi ibada az ele zane azun na ibadu yo ya ruba sa'imin sashi zangoci na azun na hazuhu min ne a jiwo wal'atash rabu biya zuyin gayi madaganu wayan ruba qaimi hazuhu min qiyami asar zanwa tina mai ruba qaimi zanwa tina mai kiyamu lan na rabu da kiyamu ji asar eleji hadis ne min aftara yawman min ramadan zanaga giyan zanaga giyan gici zanaga azun ya fueni ban ramadan bana min gari uzur mai bi uzuri yana lam yujzi siyamu dahr kullahu walau samu azun ya bayani ko gufi ba kun kiya wa kun gufe nan hadisi ya Allah malaka sun mutu Allah wa gami fiya zuwa wa la rizki ka aftartu ya ce ya zike wa gawa mami kene ba hadisi na ya tazu mun ga jawabu hadisi ya ramadan awwalu rahma wa wasatu maghfir wa ashiru yajkum minan nar da'ifun eh da'ifu kuma wato bugu da'afa wal hafiz ibn hajar al hafiz ibn hajar ga da'ifu yo wal albani المحدث الألبان مجا حديث وش ضعيف ولتا تسلسة سيها وحديث سوم تصح حديث يصوم إفياز تصح يا دلافية نتو هذا الحديث أنا أبي رأى حديث نبع أبي رأى رضي الله عنه أخرجه الطبراني وغيره الإمام الطبراني تزيجه أنا قابل وقد حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع sashiyan يمنجي a كنت باتي حديث hadisi حديث za a hadisi wuce فقد ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة الإمام الشوكاني في حديث يتصم تصحوه دلتا في الفوائد المجموعة في الحديث الموضوع في جنايتي ونسب الحكم عليه بالوضع إلى الصغاني ومغا الصغاني من من يحديث جوغا حديث وشي يصم تصحوه موضوعه أطوطا jigan anabiya wani hadisu da'ifun min jihati sanadi hadis na ma'ar da gbogun fiye bayan sanadi ko wa ma'ana wa ma'anu mai wangi fasiya mu fi manafiyun amma azun ji amfani ya general wa khasa kuma da amfani ya tutaci zahiratun wa batina to soci to banga diniya wa duniyawiya to ya addini to ya ije wa min al manafi duniyawiya ko min amfani ya zun ijo annan mufidin lissi hatu sa'imi wani la'amfani bai alafi ya zane fi azuna wa mislu da juya lisin ya safiro ta fiho ya zuzaya da lafiya da afa wani albani fi su sai da da'ifa al'albani ga hadisin na da'ifu ngwa zuke irin na je bane ya tsazu ga dabi a sai jin hadisi irin na idan shi eh riga to fadailu wa hadisi hadisi ya nau imi ibada azun ya zane fiyazun na eh, ya zane fiyazun na ibada yo wa yaqinuhu wa sumtuhu tasbih gaskiya yubiye sun tonu ke sunne be tasbihu yo wa amaluhu mudaf tuna mawari na gugbo tun bado shi wa du'a'u mustajabun addu'a na ba na sokwa ga ago wa zambuhu maghfurun lahu zunubi wa sokwa fabi hadith na gobe daga ba ibn mas'ud inda inda abi nu'aym wa ghayrihi du'afa al bayhaqi fi fi shu'ab iman al imam al bayhaqi ga hadith na da'ifu ya hadith ne na musaimi ibada ga da'ifu ya litafin shu'ab al iman wal iraqi al hafiz zainuddin iraki littafin almuguni an hamlil asfari fil asfar gaba yi ma waja inda ibna bi aufa haka malayin albani bilwada umarke dade ba ruwa ibna bi aufa albani wani tsaye maudu'u sistatu da ya faya albani volume 10 page 231 wa akwai rajawa jurujani min hadisa ali a jurujani malubi daga hadisun ya alibo Wai isnaduhu muslim isnadu mai shiko almasdaru sabiq ma'ana eh, asizat da fa'al albani kenan hadith ne rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atash na jin fefiya su nan da rabon doruwa sun ba sai madan nan bi nuwe wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyami illa sahar dan wata mai ji qiyamul layl nan da rabon doruwa qiyamul layl sai eleji alhadisu ja an iddanci min sawadis na bada ba abu kakai wa minu mini abu abu lera inda ahmad wa ibn majah to ibn maja wa abi ala to abi wa ibn umar to ibn umar inda tabarani wal qudai wa ghayrihima wa hadisu ne hadis na tajuna wanzuru al-kalam ala ma'nahu wa gajin ma ne ga wucin hadis fi al-awasim wal qawasim wa hadis hadis ne man aftara yawman min ramadan da na gaji iftar ya fuweni na ma'ana da na gaji azu ya fuweni bana ya ramadan na min gairi uzuri mai bi uzurin doro ya nan lami ji zai su ya mu dahar azu ya ya bani wa kun ke yi wa walau samu ku gufina alhadisu hadha huwa an abi hurairah wa anas wa ghayru ma hadis na da ba abi hurairah nan da anas ta zai jiwa na wa fi da'fun bugu kamar dambu wa kasa baka listin lalubi inda su rakam daga biyan gobe ni ci littafin nan bayani ga galani ba gwai cinye bugu ta hadisun nan wa hadisa hadisa ya Allah malaka sun tuwa lara ziki ka aftar tu ga ngai zaga ya jo ngai zaga ba doka kunun ga kemi na wannan azala hadisu jaa umbe an ibn abbas da ibn abbas wa anas ibn malik wa anas ibn maliki wa abi rawa to abi rawa gairu wa gairu radiyallahu anhu wa dhaif hadith sun shi ma dhaif yo unzur irwa al galil wa gaida cin ta fi irwa al galil ya al albani le rakami 9119 to sisatu dhaifa rakami 6996 in general ila hadisi dhaifu juja cimbele mawduwa ko ka zai ji maga Allah hadisi da ifu ji hujja fadaili la amali wannan a ga gabe sharati gani ni gogun to nga di tsanani mako ye ba ci wa ke bi akida gun jani ji gawan ye ta ci masu wa wa ji hadisin do ci na eh? wuci so ta zu nga ya asali ya ce masala wuci bonin amma ya gane buka gane su hadisi da ya fuji eluji eh, hujja eh, a no wujiga agburu ga awo beyin ga ngo jiga ni ngo nga taju ga awo bi agburu ga ni bi nga hadis ga yo sayi amma hadis ndo che dabo dan ne jo sai sai na gi sai ebulu de acceptance yes gaba ga gubo min diga abubuwa sun gama na su tani biya nan a su'alu tani wasu lasun ɗagagiyar e mawabe gube ma nasi tuka liman ya namu na fatarata na ramadan ki nasiya na wajin zai je lele gidan ramadani na wayu dayyuna salawata ti mana sallar ta ge ma jama'a tin fa mai jama'a na bi hujje ta nan su ya bi hujje ga a fi azu yo A jawabu ya shiga nasihatu na li hadha sinf na ne ya ji jama'in na jina an ya tuba ila Allah min hadha kasal a ji tuba lu basu ko daga baka salan nan wal gafla bi yanne fahuma da'ani ba kan gubayin nan muhulika ne ne juza alaka ne illa an yi daraka Allahu al-abda bi rahmatin da wasa kuka da gun bi rahmuya fa za nau maradun badaniyu ele yirina na ba ta yana kan ɓaci wuyo wa da'fun kalbiyun bugun to mu yayi wani hiyaru himma gani da kinji ya seriousness himma za a wa bu wato bugun wata asura azima seriousness yaza da kuku gini ya zai mazugun da zuma fasharu ramadan ya tsoron ramadan fa mai danu sibakun ila magfiratin lahi wa rahmatihi lokaci ne zagi ce ducen ka mu ci duwa rahmu su ko bi gafara su ko nan wa ila ziyadati hidayatin lahi da bibiyan wayan ba wasu ko nan wa tawfiqihi da dacewa juna wa qabulihi da gugwayo su ko nan wa ikramihi da cewa su ko alaya zane wa da bi falalin wayin an da nima na wajen zane falimal istislamu lil irmani bi kasrati nawmi kile ga cha to gbogun ga un de ga pasunta da jijiyani ko wa iza da ja submit ya wudu fule liuza wal hazayani wal dan be za to gbogun dan ne za a je rabuwa asara wal khusrani shi omi ta ta tare fi fuwe wayin sabon mawazinu fuwe na a fe gan litafi litafi a fe fu zanen ci gugu a da gugu a ti a magatar sun yayi kini na lokacin na galatun guruwa da kuranu ba wade azun fe wade tarawi ji wade ibada ji wade sadaka ji wade tuba wade istighfaru waga mini won wadan waga len ba su kolugwa wa won mi wadan da sauransu nan lokacin ne daga ji ibada ni bata sai tin a lokacin ni bata west agun ne mu. fattaka sulani salawatil khams yanzu fuji ka salat bi kasala wutulugwa aw ba da kuma sashi kabira tumin kabair min zuyun cikuyo shi gari ramadan ko ya ta na jin ramadan na wo gaji sallah to mu ka bai tin mele ta ramadan kama zakara za ibn hajar al haytami kam na ibn hajar al haytami to ya ta fi azwajir an iktilaf al kaba'ir wa wa qala mu ci ga ga inda ma zakara wa qala udu ma zikira min adda ma zikira wa lulu ladina tuwe da na fa anna kullam anna kullam min tarki salati wa taqdimi ala waqtiha ɗazu lasallu lugwa lasallu ji kami lokacin nan wata akiri a kuma sallar fatake lokacin lugwa bila uz ko wata akirwa bila uzurin wuji inda waya ni bila uzurin kabira ma yi bi uzurin doro na sallar fata yawale ne kabira uzunubin ciko wuci gara lon gato khalayakum min al-a'immati wala niza'in ma ne inda khalayakum min al-a'immati Kuwa ji ganewa ni inda ne ba abubuwa a ce inda ka e ba jama'an da ce don guri mini yan manjo wala ne za a fi can liba madaba wala rai ba annabi min alkabar ya shakka madaba gaskiya yanzu za su lu fata ko za su lu lugwa zulmi wanci kuyo wata labu bi jini da zuzo ya jini sawan qada amla je diyo wunga kuga qultu a sheikh muhammad imam gam daga al imamu ga la ya tamiya za go da ni ko kultu ma mu gan fa kaifa idza kana ta'am bi salati fi shahr ramadan kiwa kiwa bai jo sa ga to zai la sallah ta ge ta tsan ramadan ni no ko ji ana ko fa zambu azamu zunubi halin nan wancin gare falla la, fi nusiya wulai yanzu ta sako ya ce na siya na aji zahirin na jinona waye ya kazihim bisiyatil mawa'izi amma la zanne ja san da yeliyo da bula na yin wasiji wa da dahari biyan wune wa kawari zamani dan da ne ga kayan zamani ne ina na kiya ale ga azun bi shiri ne da je jine yiri wuta dan ba ce ji shiri ya azun ya be mu agan wuji ba da wani jin ga application ka daga tubagba ni leave na wuya gone so azun bo ya godan kashi mai wagan ba kuranu wagan ji tarawi wagan fiyazu wagan dokun bi azkaru din wagan fi toriya wagan fi ji kazan wagan fi ji kazan so a ta to missionary yake ne ne ci ya abi ji da mu to azu ne be ni ba nga focus e ba da din gu put in place da ne kin wajen shiri ya ibada da ne ti lokacin na ga walu to umura wale da shiri azu a da fati ba ci wadda na shiri na ya ji na shiri na ya ji na kirbe shiri yan nan giya ramadan ya bi shekafa ezo semovita shayi miliki bonvita milo ko? Eh? shiri dai na wa gida bai na ji wa don dombi na ji kyanci na ji wa da jito agreement bai yi a ce supply gagani ya ba. ni bureji kaza kaza na gawa da jikin gawa da ciwon a cikin yi shiga a cikin zagi da daga ne ba su kwati ne sun goga ku wata shiri ji wannan ji wannan ji wannan ji wannan ji yana ga ɗan mi daga wasu wani preparation tun daga sun gola ni yani na yi da shi ne iri iri sana ya gyanin wani wani ba ci dana ci shiri ne wani a ci da fati ya taci shirin na sashi zanen ci ya jiye to azun gaji na sukun jiki azun dage biyu wanda ci shi kom lido ne da ya ce karbar azun gaji biyu ni ɗe ba na kata faiwa ne lokacin ga tu zai je kunan ilaji tallasan sanuwa ci ma video club wa lokacin da jikiyar spirit ya si mu ya dvd na sanar da ya 24 a danin ya season shi don wa dago alabi ajin bo a cikin janar laso ba a cikin mishi fi a daga jin shi a daga wuta bu a rin gata a fetin na harbe kakuna gengi ci sahuru na daga gengi ci sahuru nga imani ake da wajen jin fe jalun da ya jasuwan fe talele wajen a tun sile sai lasari wajen safiru wuce ga wasu ya jikiyar da gingun shi jabu da nan shiga waguji ya shiga suka wa wa migban yasun ya Allah kiyaye mu as-su'alu thalithu wa thalathun e gagin egbon odo e gute agama hukumu salati tarawih ki hukunci ya sallar tarawih yo wa kama da raka'atiha hukunci mai adadin raka'atin tarawih sallar tarawih yo wa al afdol in bayyana madafala laganan gayi an tu'adda fil masjid am fil baiti idza sallat tarawih jin masallat kan lu jimbo wa ma ya abdullah wa kati yake yin da fala ga lokaci shi na wa al sayyum ma qila an ba wa ta zuye na ga gan inna salata shi shi'aru min shi'arati ahli sunnati ga wa ta zuna aja ga sallat tarawih jimin alama ahli sunna budona kuyo qabla jawab man ga mu ya shegan nan a zukuru sha'ana salatu tarawih wuya tuye sha ne sallah ne ga sallah tarawih nan wa yu'abbaru anha bi salati witr a mai ke yi ga salati witri wa bi salati layli a mai ke yi ga salati layli wa hiya min al ibadati allati khassa Allah biha ummat al islami na madamin salla na ala salumai muslimin wa ukrima biha al anam amma la ta amma lawan annabi sallallahu alaihi wasallam cinan وهي شعار رمضان وقصيره صلى تراوي انما العام يودين تيازم بو بينا قطونه فرمضان تام صيام وقيام رمضان نا غنينا نعقننا وقعزم فرمغة قيام رمضان جي وعلم دبيري أن الأدلة القرآنية كده دليل جناع القرآني والنبوية بنبي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الليل كو ya fa falayen sallah ya shi wani balagat mablagan lam ya kun fiye salatin dunal maktuba in bai sarawi na salandoro na sibe ciwo akun sallah ya kiyamu da da ngare sallah ya farilla yi banana wa salatu tarawih sallah tarawih ma dakilatun fi hadhihi adilla wa ga da dalilin nan li'anna min jumlati salati layli ban sallah tarawih da misal ya shi fa salatu layli wa salatu tarawih sallah ya shi ka sallah tarawih salatani malumatani min al-islam sallah gubo na ɗaya daga addini musulunci nan wayin kare salatu laili fil adillati ashhar to idan sallah ya shi ji mu popular gana tambihun muhim ko santun kwada kwadana lam yukhalif fi salati tarawih jama'atun illa rafida zan da cin da bayan sallah tarawih ba sai rafida shi annaha bid'atun rafi da jiga ga salat tarawih bidiyo wallan ma sala hadha bin rafidaci ka na man naji faruwa ya rafi da jiga shi na suku malaka kuna rafi da jiga salat tarawih bidiyo yo nan adda gairu wa idimi ulama sunna zai ji zai na mini manyan sunna jona atuya ce lalo ga salati tarawo dum na cin, ila salati tarawo to min ya akida bo li bayyinu azamata hazi salat e ba la shi wani sallah na tuko ko alawawu wa yuhadiru min kabuli ma alaihi a rafida amma wani da ke na rafida ya ta tubo na luwa min tarki hadhihi salati al-azima ya gwalo daga sallah ci nan. Ka abu hanifa fi kitab al akbar wa min kutub al-aqida Allah daga imam abu hanifa ga littafin a fiqh al-akbar min littafin kira ga wata rawi sunna fi layali shahr ramadan ga sallah tarawih sunnu ya shiyan Ramadani. Wa ƙala al-mulla alil kari fi shari lil fiki l'akbar, al kari shari nuji al-fiki l'akbar una, nga fi raddun alar rafida, na jira jiya rafida shi, nga mala mai nuna ya tilkata ma ja ala tara wuha mun karan illal majusu wa shi atu sulbani, wallahi zan dola sallata rawi yi, a shi inda gwam maju su shiga gani bai rafi da shi ya wa kala abu abdullah muhammad ibn khafif fi aqida ta abu abdullah muhammad ibn khafif wa gali ta fi aqida bo ga wa tarawih sunna tarawih sunnu yo الفتوى الحموية ابن تيمية أبو يقنبي وقال قوام السنة الأصفهاني قوام السنة الأصفهاني ويقال لتعفيان الحجة في بيان المحجة volume 2 page 409 ga wamina mina sunnati salatu tarawih min sunna Bude salatu tarawih fi shahri ramadan ya tsayin ramadan ko fil jama'at ne zai da jami'o'na. na walan masu ila ibn taymiya amma yusalli tarawih qabla al-isha al-akhirah ka kuna ma ibn taymiya ga yace zane sallar tarawih kamin sallar isha nan ne min jawabi kama fi majmu' fatawa min ne ne ibn taymiya majmu' fatawa na volume 23 page 120 na ga walakin rafida takrar salata tarawih rafida je na sallar tarawih fa iza salluha aka rafida magai sallar tarawih ma na rafza na sallar tarawih ba wato idan ya magadi sallar tarawih qabla al-isha al-akhira kamin sallar isha nan la takuni ya sallar tarawih ta sallar tarawih ya fa man salla qabla al-isha fa kasalaka sabil sabil al-mubtadi'ati an gadi sallar tarawih kamin sallar isha nan sannan ya kuwa en bidiya julami to al-mukhalifina lis-sunnah da jali sunna bana wallahu a'lam wa gachi muli wale ga littafi a fi da yana lusunati wal jama'a jo e tu masala ndo ce ne masala ya ki ujun wani yau na mai lasu ke fi littafi ka ki da wai e bo ala ali en bidiya ja ba ko la ji ganewa wale a fi ne a lusunati wal jama'a jo ga ci a fi da shi ne a gawe a ga wal masu alal kufaini sunna ezo fi guba ba sunnu yau a nga masala fike na kila atila ne pe na kida bu ebo ne shiya je le ale suna bai e bo fe be da o fe abe masu ale ku fe ni lugo be da ji mu afaka be shiya ji mu ko la ji ganewa wa ga tini ta fi akida shi de a gogan wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajir yaji sallah zuma al barru e mai sallah zuma al fajir ebo kibo ebo lo le khawarij bi rafida jiyon ba ebo na warij ga zan ji do jaya na a jun sallah zuma a ba sallah zuma ba kuyo ko eh waga ci litafi aqida da sunnati wal jama'a shi ne wale ga al-imam al-barbari wa tuyawe wa ga waga wala ba sa bi salati fi tarawih lefi da bane zagi sallah gangani be sakai na e ga rikiti da node ene la ne yebo kibo e bona abi da wari di da bane jigan e ji sallah gangani be sakaya na وقالوا العبادة الصغرى ابن بطة وقالوا a عقيدة أهل السنة والجماعة جبودا يزولال لجوجي ودي صلى بجماعة wagaji jima'i da yin zagin gaji haila nama wagaji jima'i da yin zagin gaji nifasi nama zalim zagi na maji miyoya nan wagala watu ma wawan alfara joyo nan waji kaza waji kaza yara mu ebo kibo ebo ala le rafi shi a jiya ba lálẹ́ àti jíkí ọ àti túnlẹ̀ egun lítà ti yán àti ìdábò so ngwẹ̀ẹ́zù pẹ̀lẹ́lá àti ètò masala irin na jiye fi lítà àti ìdọ́nà kádọ̀ sí àbílẹ̀ gan àgọ̀gán sálẹ̀ fàrílà ìsálàwútún ẹbọ́ kíbo ẹbọ́ aláàlì àhànáfù jàbá na jìgá wùtìrí dole na. ko laji ganewa wadda ake be shi be a daga wagan mini aki da ya na budon asalan doro ji da lokaci bo ebo alali rafi da shaba na shi ji jemu bai na salata ne kan doro nan zuru bai lasari gani magari bai shi gani wake liya ga mini aki da ya sunati wa jama'a budon e zagajin shulajin mayu ji be jama'i ebo kibo ebo alali khawari ji shaba na shi ele gan zaini bugi ji jima wani ana sari bin sani ibn hayyiji wagaci alibanatu sogura ibn basali wale masalai furu na je dan guru utu ya shigo ko laji ganewa wacin alojati fi bayanin mahajja ya al'asbahani ne wale a tun doci ya fi agobe wace sharu sunatin al'imamul barbahari ne wale a tun doci ya fi agobe wake cin littafiyan aqidatu salafi ashabul hadisi ya shekul islam sabuni wale ba ki karshubo e ki muskirwa e ji kaza e fiya e fi ko kuje tabiya wangi ji kaza ji kaza ji kaza ba ta go jiki abun do fiya ba ki bo e ba la ni firaku ya li bidai ja ba hiya ndaya eh hanafiya ji wale ga afe tun ya gan mina akida ya sunna budan kiyabe muskiru kiyabe ne te zane ba sai ya kila ce tuyen ne ego na a hanafu shi a ga kiyo a ga nabizu kujin haramuwa ku ga teza gama la'alima muhammadu kalita ta yi kitabu lashiru bace ebe da hadis ne biya cinye ge yara mu biya ne gefe zane yara mu ne na sakan ngafi ba ce ba ta agbawa ya zaji idan ya bi touch body yuri don wala lissafi a gida suna suna ce layin na tuye dabo wallawa alam da wa amma hukun wa amma hukunci na falon da bibe an na salata tarawi ki da sallayen tarawi fi ramadani ya ce ramadani jama'a ne ga da jami'a na wani mustahabba mustahabi dalla la za hasu nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ci ganin ga ko dare na alaihi sallallahu ya zaji bi kauli banu banu ga ganin wal rawal bukhari wa muslim al-imam al-bukhari wa muslim go bi ana bi rata radiyallahu da ba da rasu kunya da nabi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala nabi ga man qama ramadan imanan wa tisaban na adi qiyam ya ramadan bi imani bi la dawena mushira law ma taqaddama min zambi jilani yanzu ni bujina wa amma filuhu la alayhi salatu wassalam ko wọ́n lè sọ ọ̀dì ìná oúnjẹ sí iná wọ́n lè ara ẹ́ wòlíwá ní àmá ẹ̀ tún fakatawa taratil ahadith fi zalika hadisi bi mutawatirin kiran ga annabi sallallahu alaihi wa ne mu. na mafafula ganin marawa wal bukhari wa muslimin al bukhari wa musulmi gobe ni hadis sashe da ba suna na nashi radiyallahu anha na. annahu salla fi ramadan da sallayen ramadan a lailatar ula ya shi mafari fasalla bi salati unasun zanu wace ci lami to annabi sallallahu wucin summa fi lailati saniya sallu aksar ya shiye baci da ke yi bacci beji sana su kuma dukun gan wa fi lailati salisa sarar masjid ghasan bi ahlihi ya shiye tashi su kun masallaci ashe bai zashi wa fi rabi'a yayin ne ci mallam ya kula jila annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa qala rami ci ga inni khashitu an tufradu alaikum me sunan a gidaje falalla ta ce ba mu wa ma takriru liman fa'alaha amma ya gwana ne sa sallam lu ya gwalu na ne sa sallam dan zaniga jin sallar tarawih nan sai ma akraja ibn nasri al-mirwazi fi qiyam al-layl muhammad ibn nasr al-mirwazi ita fi qiyam al-layl nan kana 20 ga ana biyu rarata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja zata lailatin fi ramadan ya shindu cha annabi a cikin ya tsara ramadani fara'a fi nahiyatil masjid una san yusalluna annabi ci le fatin da ce masa cha annabi le zan da ce ya sallah fa qala annabi ga ma yasnau haula Kiza, ne je jode qala qailun sanwat ne ga na ga una sun laysa lahum una sun laysa ma'um qur'an sanwat ci ya ku qur'an وأبي بن كعب يقرأ عليهم وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته أبي بن كعب مسكو وما قرآن ما قرآن كفدي نجي صلى إذا كلام تصلوا فقال أنا بكاري أحسن أجي وأما الإجماع amma ya ijma'u bo alasti ba da ya ce mustari bubo fakad na sale kullum min ibn abdulbari filkafi ibn abdulbari mula bai littafi ya ga bai inda alkafi wal kasani fi badayu sana'i da alkasani min manya na fujo littafin badayu sana'i wa ibn rushdi fi bidayatul mujtahidi to ibn rushdi littafin bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid min imam malikiya shi wa ibn hazmi fi maratib al-ijma'i kan bi al-imam abu muhammad ibn hazmi littafin maratib al-ijma'i min imam zahiriya shi wa sarakfi kan bi sarakfi littafin al-mabsut min imam ahnaf shi wa qudama في المغني في ابن قدامة المقدسي الجمائلي الصالحي لتاتي المغني من مي حنابلة شو والنووي في المجموع عند الإمام النووي لتاتي المجموع من مي شافعية شو والقرافي في الذخيرة عند الإمام القرافي لتاتي الذخيرة من مي مالكية شو وهذا الإجماع الصيوي إجماع النمو هذا كيو lole zai ji gari jima'u dangan na ga sallar tarawih musulunci bu na sunan mu ya ne sa sunan mai ya da reji juna lole all mazai buji a jiki a akọọlì jima'u gari jima'u tagan ganna ya e bugo shi zuzu ya shi ya shi a jiki yan a ji tibaru biyu na kem na a ji tibaru ga shi zuzu ya shi ya shi ba na gan ya e zuji jimin gogun gana nan tambiyu santu قال الطهاوي al الطهاوي من ما mini mai ahnafu رمضان واجب على ramadan wajibun الطهاوي al رمضان al فرض tahawi يا نم ramadan ce fard لا kifaya ya nam المساجد كو ala anna la ngai yi jima'o jike don goyi ne zai ga masallaci ya cici ya fun kawai ni ramadan ya tsazu yana نقله السبكي في فتاوي السبكي ولو بفتاوجه هو قول قوي غنى وكان tambihu santu da nan ga kala islam ibn taymiya shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya gan wa gulatul ubad zai ja ya katu da ibada je wannan yujibuna la asabin salatu duha elu la ji wajibi ta cin jama'a ya shiga salatu duha wal wutiri da sallar wutiri wa qiyamul layli da kiyamu laili fata sirri salati dam saban wa jinun rafida Sallaci gaje gutu bai babu mutun ne ga ne rafida shi jibni taymiya ko waka cingan ne wani ga zanuwa ci a aka kana maji dole yana ya ake jihan sallaci ci ake gulu ake wula aji kiyo ake wula ashe dole A mawa kairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh ngo le to tarawi da miliki ya mu daile mu eh yes aga bidiyo wa le ga yanzu ga ji gulu me za mu ga ji kimo e za mu ga ji jefawu mu ebo ne me yin sunna wata kwa sunna ebo la dawo wo me jiyo eh mutu lawo lawo promote da wajibiya mutu malawo ga yabo na waye jin kandoro nan itimini wa wayu la wajibiya ne ko la ji ganewa e eh, ne gurgun fahimta na da bata zamu ci kin ba wannan zamu ce le ga waje ji sallar tarawih sallar tarawih dor wai luji be jama'aji wa mai luji wa mai luji ni kaga mun dai kaga labaran dai mallu wajibiya wa sai juwani ne no waga dun ga muji wajibiya sun nuyo la da wacce mega mun wo. alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wa gani da wannan ko la ji wa ala ga Allah na tu policy nan wa ngobe sai tayiri nan ga tawa ne lai da kafirin eh assumption din nan wa ga le gole zakazan wula tabaliu yele atu azun dabi wa wa tarawih ba ta waluji waluji sókú ló wájìbí àwọn àìlú serious fún ọ̀nà ẹgbogbo wájìbí láwọn ètò ń ló wájìbí à ǹgọ́ súnnù yóò mọ èèyàn ọkọ̀ dẹ̀rí mọ́ ẹ̀rẹ́ ẹgbẹ́ náà wọ́jẹ́ àná wọ́yá délé on náà wọ́n gbà jíba wọ́n jí wájì wájì bí wọ́n azom na zugu nge de langa ne da ye gilefi wale ti muti jisuwo wa ji na wa ji sun mu ga jimbo in ka ga je malu alalya wa te juwani ne ga wa ji kafiri ko diga da calculation sheri na which is wrong za wuza shi tunan waga ga waluwa kanu je ji biya wa wuza shi na ga dokun kwani na kagun jello alele lazawa alele wa o ne ga kwan nan no yes wallahu alam wa amma kauluhu amma ya biyar kam adaddu raka'ati ya gukya da din raka'a tarawih yonin dan ga jawabu A asahu ma ja'a nabi sallallahu Eh, ta zuga wanci bai daga bayan a sallallahu alaihi wasallam gai marawa wal bukari wa muslim ina al-imam bukari wa muslim gobe min hadisi sai shi da ba hadisi na Aisha radiyallahu na kalatun ga ma da rasulullah sallallahu alaihi mai yazidu fi ramadan wa ya layi da idan shara raka sa a alaihi ya ji salla agoraka gobe ni gan tsara ramadan ta tsana ji ramadan na yana fila wala mai tsiwa ne nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi 20 raka hadisi 20 raka mun tazu daga ba nabi sa alaihi wasallam ga nabi ji sallah yan tarawih raka ya sha wa kan ya ba da riwayati ruwan da cibiye wa fiya salasa ashirin ta raka ga raka guwa gute ko faminal ulamai man adda raka a taini azzaida taini adada 'yan yamman jo na shiga raka guba na biya ta cinye gobe ni wuce da guwa gute da na fala da ashirin ta raka nan a ga huma raka ta listifta mun ga raka guba na ne bila cha sallan ma nan wala ke sallan wa minu man kala bi ghairi ko zan da ci maga ganda na jin nana wa kad fahima kathiru min alil ilmi do ya e zai da wadan yi min yan manjo Allah fahimta ga anna qawla rasul ke daga na annabi sa sun ga fisat lele ke sallai shi ga masna masna adamu tahdid a ga annabi daga salat lele masna masna buga wani daga raka babu na buka لصلاة الليل حتى قال القاضي إياد حق بابنا القاضي إياد ولا خلافة ga cin libada ba ana nesa fi zalika haddun la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu ga jijin wanda haddi na ga wa ji goga wa ma ji yuzu mawana wa inna ma khilafu fi fili nabi sallallahu alaihi wasallam amma da can da bai ce tun annabi sallallahu alaihi wasallam wa mastara li nafsihi da yana annabi ta ta tuna ikmalul muallimu qultu imana kanu muchaful tara muchaful sallayen tarawih na wala na fi laraka gbanu ti jibe zo in cike be continue be eh kultu cida ta ciyo zanuwa ci maganon wujin zanuwa ci maganon wujin na so kultu Muhammadu imam gan aliki dawa bi filin nabi sallallahu alaihi wasallam ezu sani sa sallam ye annahu kana la da la idashara taraka kida ne bai da go raka go be ni ga na in ramadana nan shi ramadana ya ramadana yana khairu min tarki yazu jinnan da alkhairi gane zaga go lula da ba wani nabi nan fal bakawa la idashara raka afdal yazu jinaka go be ni da fa'ila gan mina ziyadati ala ya da fa'ila gane zaga da ta ci bana ma jawazi ziyadati ala ma ka sai za biwo wastimrari ya ce da ya da ihi da ashirata raka ko ya zamu kontinu bai da raka buwa beni wawa sauku nga ta nga yana ta da hannu umar yana gobe da ba sai na umaru wasu jina fafi malik alima maliko ga ani kala ga amara umar ibn khattab ubay kabin sai na umar wajen ubai ibn kabi foro wata mani dari ta nemi dari an ya umma linnas ga sa da zai liman bi ihi da ashara taraka da raka gobe ni fa qala eh, qala ga wa qad kana al qari yaqra bil mi'ina ko ana gba qur'anu ce shi zona wani fe gba wani fe jin gba qur'anu aya shi shi tun da dan wuci hatta na tamidu alal asa har ya yabe la ya bito tsukun ma na tsukun sai gwagi ne min tulil kiyami ebo barona tilbana wa ma kana nataka wa ma kana natakhaffafu illa fi furu'il fajr ko ye ye de ke onjo so ye be jumbe saukiya sai gwala gidi ya sallahi bi da ka ta alfijiri ngai be jikiyo e be jibe e saukiya qultu wa amara umar radiyallahu anhu bi ida ashar raka umurina sayyidina wa amru umar umurina sayyidina umar ya ga raka gobe ni nan wa su kulli hadisi aisha da ya hadisi yana na aisha wa kad qala ibn al-qayyim fi rahimahu allah fi al ma'ad ibn al-qayyim ya ga litafin al ma'ad ga fa kada asal al-ittifaq wa la ida ashar raka ittifaq wa tabbatarwa ke dai sallar tarawih ga ajin raka gobe ni ga iza jona kultu muhammad imam ga yuridu ittifaqu sahaba yana baba abu ne ga ittifaqu na sahaba jo wa kajat an umar radiyallahu anhu riwayatin wa da ba ibn umar kan anna salata tarawih kire salat tarawih kanat ala ahdihi 20 raka'a idan ya sallar tarawih za mu ne sai na umar mai raka shi na duna lutar ban bai wuturi mata fazi ya ta riwaya na ji hatun lili tijaji mun ta zuna ya zalo ji hujja wani wani ya za kala ibn abdulbar mu na ibn abdulbar ga littafin alisun karo ba da zikir ya malu sabati bili shi na raka bayan tunan tunan sahabai felo ya ci ajin raka ya shi ne na ga wa sai wa ubay ibn kabin ga ga na ta zaba ubay ibn kabin min ga kilafin bayna sahabati wa kala shaykhul islam ibn taymiya fi rahimahullah kama fi majmu' fatawa ibn taymiya ne kallu da majmu' fatawa volume 23 page 113 na ga fa yana ka sabata anna ubay ibn kab wa tabbata rake da ubay ibn kabi kana yaqumu bin nas 20 raka mun fa ji zali limanci raka ya shi shi kiyam ramadan azali kiyam ramadan nan Wai yutiru bi salafin wuce ji wuce da ka wuta mu da 23 ko fara'a kasirun farayu kasiri min al ulama'i ra'ayi dokunin yamman ji danyi anna za huwa suna ke dan daga suna ya anna yaqamatun bainal muhajirina wal ansar e bana jinna ji ta ibro muhajirin da ansar ji mun yukiruhu zan zando majin karuwa wa qala ibn qudama fil mughni ibn qudama ga litafiya al mughni fi salati tarawih shi na raka ya ce salati tarawih ke raka ya shi nan ga wahaza kali jima nan ne ke da shi jima wannan fasa za ta tarawih nan ne ga wancan zanen gungun ta fasa sallar tarawih biyi da ashirar raka raka guwa biyani wasu hukumin gairi ta zuga na jimya nan sanadan wa amalan e ba isnado bi yati li annahu amalu rasul e bana naga alayhi sallallahu alaihi wasallam tilata umri turasu rayu hatta tawaffa hatta tawaffa wala da kasu na ce go rayu ne ba ma ka ne ta hadhihi salati min tatwilin fi yamin qibali sallallahu tana nabi sallallahu alaihi wasallam nan kwanan fa kadrawa musliman zaifa radiyallahu anhu imam muslim da bawo zaifa sa kuje da min kala ga sallaitu ma annabi sallallahu alaihi ji sallaba ya nabi sallallahu alaihi da ta ya shindoci fafta albakara annabi caca sallam caca katun ta sofi bakara ba su mafatiyo faƙara yarkau inda limiya wacce ga annabi da ya ji katu ga baka man cagun aya ci su annabi a daruku sun mamadu annabi sai ke kontinu be faƙalat wacce ga yusalli biga fi raka'atin wacce ga annabi da ya sofi bakara ba su ban raka ni ga ban ban da zo wacce annabi ba zo fa mada annabi ci kontinu be fakultu wacce ga yarkau biya annabi da ya sofi bakara ba ban ga daruku mafsata misali fiti da suratun misali fakara ni ta suratun misali ni mafsata ali imran ani sai ke ta suratun ali imran in ba fakara ne ce babbaino bi ya kira mutar sana ne mai bakatun bakara kara kara yi idza mara bi shi fi tasbih sabaha ani ga go aya ganin tasbih dan wani tasbih ji wai za mara bi su'alin sa'ala ani ga ce go aya ga ba abadu akwa bai ne su ko ne nan wala adwa ba wai za mara bi ta'awuzin ta'awaza zaki ya gwaya ga ba na zari ba tare ba sako nan wala tare ba be rakan ne da fi hadisin numana da hadisin ya numano annabi sallallahu sa wasallam qama ila sulusul layli ga ne sa alaihi wasallam jiki ya layli na na rabe sulusul layli wa fi laylati 25 ila nisfil layli ya shiya ya fuwe shi ba gutsu ma annabi ji annabi ji sallah harbe gafiye shi wa fi lailati sabi wal 20 qama bihim layla kulla ko anabi shi shibbe ne wajen sallah hatta khafu an futa suhur har sahabe sai suna suhur lokacin suhur biya goma haka za shi hadisi abi zar a cikin agobe da hadisi ne abi zar rabo fara tafil lam yazid fihi annabi sallallahu alaihi da raka banu julu baka bada annabi jungur raka gobe ni ga fa'ala mai dullu hara inna lawo wa aidan bebe a salafin lazina kanu yi sallu na tarawih salasata wa shirina? ko? e eh, zaimini jama'a mafarin na fai sanar tarawih raka shirya wuta yana amilu fi zalika min ajilil iksari min al'ibadaci ajin na jebu da ibada da dokun kama kumman wa kaifan ya ce adadi wa kaifi fakani yutilu na alkiyam ajaji baro lukpa wa ruku aji ruku lukpa والسجود أجيب ذلك لقبة بخلاف المتأكلين بمن جماز المقوجي الذين يصلون ثلاثة وعشرين ركعة يجي صلى ركع ركع يشير وتنا فما بقي معهم إلا الإكثار من الكمية كو يعني كنا دي أجي ركع جادوكم أما الكيفية أما كيفية ما أجي صلى لقبة فلا يجي لقبة ألا ترى أنهم يصرون في كراتين كو نعم wale e ji papa yadda katun baba wa yaktasiruna fiya amma jumla baya imma ala tisalu suwar imma sura wa jiwa giji rabbil falaki rabbin nasi kulwa allahu idza jaa inna ataina wal asri tabbati da. aw alama yumasilu min alqur'ani ko yadda bi min alqur'ani hatta anna salatan ma za bi ragmin kasarci da biya ko to na adadin lokpa raka e shi bai kan zai nan ila nan a duna ni hilali fi hilali ni su sa a gafi bata ga raka shi ba gutai jani na yi e ka ni lisra e fi rukui na wato ban da ya zo di fayan da rukubo wasu di dubu jade wani kiyan dubarodi wani kudu bai dufe afala ya kone rudu ila idan shi raka a arfa ku bin nasi nga ce na ya zuje biyu duji raka gobe ni da sauki a zangi ga min jihatin da ba fiskan da ci ba wa min da ukura ya ta aka ku biyi shaumi ubu da yake tadabbur wa tafakkur li kalamin layi biyan ne su kwale tadabbur bai kwaye ce ga yaso cin wake da wabe wa shaumi da kushi bai kushi wata manin bai ta cikin ruku da ku wasu bai su ji daji wal kiya da gbarodi wal kudu bai dufe fa zakani salatu salatu salatu shi na raka sannan raka da eh, shiga guta gafe muftaqiratun ila ma zakarna mude bukata na bayanai tuwe da yana fa imma an tabka kumman eh, fa imma an tabka kama hiya imam duba kemnu idayana wa yaslu fi al wa da la yakadu yata'atta ya sayasu min nafratin nafi ga nan wa bilata bici wa rafi aqiratin bi tawji' umala ya wata zujir umala damuwa biya mina ya sallah jiloba wa ma an yari da nafila in ya da nafila idan ta raka imala ta ya layin raka gobe ni wa sai ya salo alaihim qabul al-islam mazkur yara ne ga dano a jike ma fayaga nole ina wai ga wani wajen a da kano cajin raka ya shiga wuta amma raka shiga wuta ne da na fa surawa ya ga ɗebo a jure ba to ba ni na ta dabba ba ta dabur ya alƙur'ana wajen yana ko Eh, ta eh, cin wa da ruku biyu da da yadda ke ya muya dole a cikin to yanzu eh, na je bai zaya laya da baji ba da duku da waga agba kuranu lupa gurgudu to ma na tuma dambu baro ma dambu wangi ruku wa cita bo, wa cita sujada wa cita kazan ne bai ne ga ma gudu da ka go be ni wa le ga ibada na gumi gan ko ji na ko na fa ala kulli halin dole la shakka shakka daba annal iktifa bi da sharatar ya zo kuma wujar ka gobe ni a tuba uli sunna ula mitu sunna gan wa arfaku bil umma mula to sai biya al'umma gan fala nabzi bi hadha badilan ya landoci da replace sunna wala anha tahwilan ima fanke na na lugwa wala nuharibu salata bi raka bi 30 bi 23 raka Yi ga ramu yone ji sallah raka shi ba guta yana wala nubaddi'u man sallaha sannan maga ji raka shi ba guta ne ga za wuce bidi wuya. amma ne convince ga bene go tun ga dano wallahu alam qawluhu bana biya ga hal afdalu an tu adda fil masjid am fil bayti mbene da fa la gane zuji sallar tarawih da bukan wuju masallato a jawabu ishe ga jumuru al afdaliya an tu ma al jama'a jumuru bai ne ganin da fala ganin wala sallayan tarawih jibe jama'i likoli rasul ya bai gana annabi sallallahu alaihi wasallam gan inna rajula lalle iza iza qama ma'a al-imami ila gadi kiyan faba bai limai hatta yan sarifa har limon la sallu juzo husiba lahu qiyamu layla abu baya zane ga zane ke yamu laili ne a kirajawo ahmad wa abu dawo da wannan sai wa tirmi zuwa ga rum imamu ahmad to abu dawo da to an sai to a tirmi to zai jani ga gobe wa garin jumhur yufadlu an tu'adda fil baiti dai majin jumhur an a gani da fala gana wa juwa dambu ibn salih na filu yoko wa qawlul jumhur aqwa wata ya ganji muru gboka gan wawa da zai tsara alai alul islam ga yana mai musulmi ta ci ga musulmi ta ci ubo min ajil kula fa'in rashidi alibin zamani wanda fa'in rashidi ne ko illa wasu na zarar zamani na walhamdulillah wa qawluhu ya ganin magan wa ma zola wukati ya ki lokacin da dafa na gan a jawabu ya je. afdalu awqati salati layl lokaci ne da fala ga sallah shi ne ngaya sulusu lafi sallah tarawih ne ngaya sa'an mm. afdalu awqati salati layl ko ngaya sulusu lafi min al-layl ngaya ga shiga fitan karshen nan. ya anna waqtun mashhud bon lokaci ne jiruna na salaza ahadithun kathira hadisi da ci ga nasarawin a shahara ne popular ga mini bo ci gwe ga hadisi ya bi wa muttafaqun alayhi na al-bukhari bi muslim gobe na bal wa mutawatir anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kida ne diga inna allaha yanzilu ila as-sama'i dunya ya tace cin samai je fi kulli laylatin ya cin don da fi sulusul fi sulusul akhir min al-layl aga shi ga fitan karshen ya shi ne fa ku ce ta da man halimin da'in fastajibula ba da zane ba duwa ne mutum gwadu halimin sa'ilin fautiya ba da zane wayane milan walimin mustarfin mustaghfirin faghfir la ba da da ne wa gafara miki fajuri na wa salatun fi thuluthil akhiri da sallayen wani wa salatun fi thuluthil akhiri ya zoji salla da ana ya shiga su wutan karshe min laili ya ibadatul aqwiya na ibada da bi kagonan fa shi hadisi jabirin inda muslim hadisi jabir ibad imam muslimu wa inda abi dawuda ta abu dawuda sai sunan ya nan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li abi mata tutir annabi aga sayyidina bakr kan kici waje wutiro qala ga awwalu layli na ya shi wa qala umar kuma ga sayyidina umar ga mata tutir kan waje wutiro qala ga akhirul ya shi karshe fa qala li abi bakr wutir sayyidina bakr ga akzuha bil hazmi ko akhadha bil hazmi na sayyidina abubakar ungu ungu ungu yi da na yi da hankali ladin bi ma'ana in wani wuji da racha bai bu bi alili a shiji da alaciya wani wuji mu wa kala li umar kuma ga sayyidina umar gan a kaza ha bil sayyidina murgu gani da kabu wa sun sayo bi yi Wani wutiru fi kiri layli ya zuji wutiri ya shi ya karshe Allah yi alhalatu na hali Allah ci dawo ma Allah ya rasulullah na ri sa suna ji da mu da jiju bana hatta tu fi Allah ya ara ni sa suna ji haji da ta ci ba sa sallam ko wal ajillatu kathiratun dalili bi sarawi ala fadl ta'kid salati lakin layli e ce farale za sallaye na fi da shi fatu da shi karshe liman kawi ala zalika ya zani ga da kagbo shi ta ji ne fa'ida qala ibn rajab ibn rajab al-hanbali ta fi la ta'if al marifa wa yaga wa kullu zamanin fadilin min laili au naharihi zaman don na gaji fara lagan ya shi kwa gidi na fa'in na asiru afdolin min awali karshu da fa na falaga mafaru amma laili fa na'am amma ya shi e mana ya shi karshen ya shi da fa falaga cabayan ya shi fa amma naharu fa laisa la itlaqihi amma ya gidi a ga karshe gidi da fala ga tabbai gidi min dole yin naji halal itlaq ya wani tafsir qawluhu bana ga daga doga wa hal sahihun anna salata tarawih shi'aru min shi'arati ahli sunnati in ba wa zu da sallar tarawih alamu yo min alama ya ahli sunna jo al jawab man ga jannam eh ya kazalika tin aguro sallar tarawih din alama ya ahli sunna bal ya ni ya shi'arul muslimin alamotu yoyon musulmi shi illa rafida ban da rafida shi an musulmi maula abdul qais qala ga kala rajulin ibn umar ta illa ta sai na umar ga ga abdullah ibn umar ga ara aital witira sunnatun huwa wani salla witira yan ba sun nuriyo fa kala ma sunna fi sunna aw tara rasulullah sallallahu alaihi wa aw tara al musulmuna. sa sallallahu alaihi wasallam jutil muslimi majma qala nga sunnatun wa ba sunnu yo qala ma alwa mana cita ataqilu Ma bi hankali a wutar rasulullah sallallahu alaihi wa autar almuslimuna anabi jiwutiri muslimi majiwutiri ma mana anabi jikiya ne to muslimi majima qala asnatu sunnu yo ma nga ataqilu wai bi kai kuwa autar rasulullah anabi sallallahu alaihi wasallam jiwutiri wa autar al-muslimun musulmi wata majibutiri ma wani yawon dula wa ga eba wa ne biga donon ko wa ni abdurrahman ibn abi amrata an-najari annahu sa'ala badata ibn samit an al-witri an yi badata ibn samit ga yake sallan witri kanu ga amrun hasan lamari wa yi wani jana jamirun amira bi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ji kiyam wal muslimuna min ba'di bi muslimi zumubo wa laysa bi wajibin madidoliya wa qala salih ibn al imam ahmad fi masailihi salihu ne ji imam ahmad nan ga masailu ga wal witru sunna ga al witru sunna witru sunnu yo sanna hannabi sallallahu alaihi wal muslimuna alaihi sallam ulu bi da sunnu boko alaihi sallam mujinta muslimi shi wa qala abla ibn wa abla ibn na kala malik ibn anas ga imam malik gan wal witru sunna aw tara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha al muslimun witri sunna alaihi sallallahu alaihi musulmi majima fa hadhihi al athar sayyi'a athar ne fa afadat ma sa'ala an an wasa'il mula amfani da zane biyu zane biyu zane santu da na alwuradu bil witr huna idan babe witri babu na lai salatu lil lai sho wa sumiyat bi zalika amma yu acin gayi li anna tuktabu bi rakatin bane na wajibu zuman gayi rakayi na fakas sahatin ahadith anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ya ta zuke da annabi sallallahu alaihi wasallam aw tara bi khamsin annabi jiwutiri da raka gutu wa bi sab'in da raka gutu abai wa bi tis'in da raka gutu ne wala khilafa fi jawazi hadha sai ne ba da bai ciye ya zan ci bayan lamarin na ba zakatun ya abu na bane ga ji da Allah ba mu lada ana mai ga cin bikin so shi fadi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk